filin Yotare Allah na unguwar Nordire Lokoto a gunduma ta biyar ta da'irar Yamai na daga cikin hilaye guda ashirin da Projen a ya gyara don gudanar da ayyukan noman rani. Akan hilin mai faɗin kimanin eka ɗaya jama'a na noman kayayyaki daban-daban na lambu ayyukan da kuma ke ba su damar biyan bukatunsu. Amadu Ali da kuma ake kira Alzuma na daga cikin mutanen da ke aiki a wannan hilin. A wannan lokaci muna noman shu obershin da albasa da dai sauransu yanzu lokacin shu ne nan ba da jima ba za mu shiga ta kwamba da danginsa yanzu haka muna da dankalin turawa da ke cikin ƙasa da za mu dasa nan gaba da da Allah za mu yi girbi mai kyau domin mallakance aikin nomansa kuma ƙasa tana da kyau. Kwabecin hilin projen ya taimaka wa gungun yautar Allah da wasu abubuwan don ƙarfafa musu gwiwa. Hassan Sunda, injiniya a kungiya mai zaman kanta ter solidali ya yi karin haske an samu wani taimako na kayayyakin noma su irin shuka muna da takin zamani da kuma ƙananan kayan noma bayan waɗannan akwai kuma jerin horo kan dubarun noma da kare noma wasu jerin horo ne da aka yi domin ƙarfafa ƙarfin ƙwarewa mambobin gungun manoma a wannan hili na yotar allah da ke nesa da kogin isa projen ya haƙa wata rijiya domin baiwa ma'aikatan lambu damar baiwa shuke su ruwa rijiyar na aiki ne da hasken rana. A Tahiru Idi shine mai kula da wannan fanni. A nan bisa rijiyoyi mun zaɓi mu haƙa alluna sola biyu-biyu domin bai dace ba a bar rijiya ba ruwa tana iya cika da ƙasa daga baya. Tsarin da ke bisa rijiya an haɗa su ne da tarko guda amma suke ɗauke da alluna biyu maimakon hudu yana janyo ruwa amma ba kamar a isa ba. Bisa isa kuna iya janyo cuba hudu ga awa amma a nan kuna iya janyo cuba biyu biyu da rabi ga awa. laharin jama'a na hilaye ashirin sun sami horo kan yadda ake kula da kayayyakin baiwa shirke-shirke ruwa saboda haka za su iya tafiyar da dukkan ayyuka da kansu nan gaba.